وبسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن tafsirin muna wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zan ya dana abin da ya faru tsakani ne da su to daga nan sai sun kace mutum uku su zo tare da manzo su ko su taro su da mutum uku tare da manzo to sai a haɗu don a sasanta a shirya abin da ya kamata to daga nan sai suka shirya yaudarar Allah sallallahu alaihi wasallama don su kashe shi cikin daji to daga nan ba sun shirya wannan wata yarinya da take aure a can sai ta faɗa mawanta ya zo shi wannan ta musulmi na sai ya tawo ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kashe fatin ra'atun muslimatun minhum amrahum sai wata mace daga cikin su ta kuna ya al'amarin su ta faɗi wa da al'amari yake bai risala akhiya rajul min ansari muslimin ta aiko wani dan uwanta mutum guda daga cikin ansari shi musulmi ne Tauce ta ce ya tauye faɗa manzo bi annahu yuridu na gadara bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su suna so ne su yi yaudara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa darakar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ko ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana batun hitowa wasarahu sai ya gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kabri da labarin abinda mutane suka shirya kabla an abinda an yi ilayka mai annabi ya sace wurin su faraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dawo gida falamma kana min gadi da gobe ta kasance gaza alaihim bai kasari sai annabi ya kai musu yaki da rundunoni haka wato rundunonin sojojin da ya tanadi fa haka rawan ya dawo 20 laila ya tsare su kwana 21 faka daba Allah bi qulubi marwa sai Allah ya kare tsoro cikin zukatansu Dan kullun abin nan idan mutum ya saba ma Allah sai Allah ya kare tsoro cikin zuciya wa ayi su min nasarar munafiqina law sun ka dai tsammani daga nasara taimakon da munafikai za su yi gare su wa qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sulhu sun ga cewa manzo Allah abin da suka so ayi sulhu abin nan fa ba alaihim yace bai yadda ba illa an ya farju min madina sai dai in sun yadda za su bi ta su bar madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alama ya amuru bihi ga abin da zai ba su umarni akwai umarnin da zai ba su a in sun yarda su bar madina ta shiga umarnin da zai ba ya tuza a yi shi ke nan fa ƙabilu zalika sun kace sun karɓa ko mina na zai faɗi in dai ba kashe suna za a yi wato ya faɗi sun yarda da abin da ya faɗa shi ke nan fasala hawa allah jala'i sai ya sulo da su a kan su kwashe kayan su su bar madina gaba ɗaya shine aljala wala anna lahum ma aqallat bibil kuma kowane gida ta dauki abinda allo din da raƙumi guda ka imama a kallace da ibil abinda raƙumi ta ka ima min amwali na kayayyakin su illa abin na nan abin na elhafa sai dai abin na wato irin garkuwa nan da ake sawa ga kai wato garkuwa ko kuma wahi sula wato makamai ya ce sai makamai su ake mai haka wato sai da makamai ka kusa da makamai ko guda wa la an yi abin na nan kuma akan abin nan an kalu lahum diyarahum su bar gidajensu kada su kakashe gidajensu wa ya karahum da kuma gonakinsu wa sa'irar amwali sauran dukiyarsu duk su ban musulmi suka ce do abin da sun yarda da duk sharaɗin da ya ba su sun yarda ya ce to kullu ahli baitin lahum himlu ba'irin kowane mutanen gida an ba su dama su da kilo da rakumi guda yan abinci suka so yan kudi suka so komi suka so da yin da raƙumi guda an ka ba su su ɗauka sauran kaya su ba su nan eh, suka ce sun yarda ah, da wannan shawara da annabi hukuncin da annabi ya yi sun yarda su ɗauki hamilu irin ah, ma sha na duk abin da suka so min yi na kayayyakin su walin nabi sallallahu alaihi wasallam ma baki abin da ya rage ko abin ma annabi ba fa'alu zalika suka aikata wannan suka kwashi kayan su gaba suka kwashe kayansu gaba ɗaya sun kabar madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kharaju min madina sun kai ta daga madina ila sham zuwa ƙasar sham wasu kuma ila azra'ati zuwa ƙasa azra'ati wasu kuma wa ariha sun kai wajen ariha haka dai wato sun ka tahi wato illa ahli baitain ba wa'anda sun ka musulunta sai mutanen gida biyu kun san yahuda kafircin su yawa gare shi duk wannan abin da sun ka samu amma ba su musulunta ba ba wa'anda sun ka musulunta sai mutanen gida biyu min a a'adi cikin mutanen abil huqaiqi abil huqaiqi wa ali hayy bin ahadab da ali hayy bin ahadab waɗanda su dai suka musulunta wa innahu tukam abin na a'a wato ko waɗanda sun bi tasu hanya sai mutanen ga guda biyu wato mutanen baitani wato mutanen abin na abil huqaiqi da ali haibin adab fa wallahi ku bi khaybara su khaybara sun kai da aka kowa ya nashi wuri to su kuwa sai sun ka gama kayan su gaba ɗaya sun kai khaybara wallahi kad da aifatun abin na na bilhira wasu jama'a kuma sun ka tahi wajen kasar hira can wajen yamma وذلك قوله تعالى وانا شيني مغانا الله هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب shi Allah shi ne ya fidda wanda sun ka kafirci daga cikin alai kitab duk abin da munafukai sun ka tura su munafukai ba su kama musu ba saboda haka in ka ga mutum na koyo yana ka ga mai goma gannu amma bai iya hito wahili to zankata ka tsantsan da shawara ta idan kai kai ya jayi kun ga munafukai sun yi da yahudawa kuma karshe kun ga sun jayi sun abin da Allah ya fitar da su min diyarin daga gidajensu ayi masaki ne wato wuraren zaman su bil madina can madina a wala hashari wato farkon abin nan kora aka kore su kowa hasharuhum shine kore su da an kai wato an ka wace su ila sham zuwa ƙasar sham wa akhiruhum na wa akhiruhum wato ƙarshen kore su an ajalahum umaru wayanda sun ka rage da umar dan da ya zo yana halifa sai ya kore su ga labarin cikin lokacin da yake sarauta ya kore su ila kaibara zuwa ƙasa kaibara to abin da ya sa kun ka ga makka gabas da yamma kudu da arewa na ƙasar saudiya musulmi ne shugabannin kwarai sun ka ci gaba da samu shi ya sa kun ka gan su duk musulmi na shugabannin kwarai na suka samu zai yadda an samu shugabannin kwarai to duk abin da ka bukata taimakawa sai a taimaka shi yasa kun ka gansu sun zanna ko ina musulmi na akwai jahilai wayanda ba su iya karatu ba saboda zaman su daji saboda zaman su ƙauyuka haka amma dai duk birane inda duk yi addini ne aka yi tsaitsa can ma ƙauyuka addini na aka sai dai ana yi ne bisa ga jahilci amma dai addini aka yi tsintsa to saboda shugabannin kwarai na da suka samu duk ƙasar da take samun shugabanni na gari wayanda ka kishin addinin musulunci to za ka iske ƙasar nan musulmi sun yawa ciki inda duk musulmi sun kai yawa rahamar Allah tana yin yawa ciki don Allah ya ce inna rahmatullahi qaribu min muslimin lalle rahama Allah kusa take ga masu ihsani saboda haka duk ƙasar da adda musulmi da yawa to za a iske zaman lahiyar ta da kwanciyar hankalinta yana da yawa ko da an ce an yi hayar tashin hankali an ɗoko shi da wata ƙasa an kawo ma ƙasar da musulmi suke da yawa ba ce ba ta hitina ba kwana biyu bari za su hitina abba ta tabbata amma ƙasar da babu addini idan hitina ta auku ba ta gushewa a ciki saboda haka wannan taimakon da allah ya wa saudiya kenan roƙon da muka wa Allah Allah ya shirya shugabannin Saudiya na yanzu kamar wanda ya shirya na da sa'annan Allah ya shirya shugabannin mu kamar wanda ya shirya shugabannin Saudiya na da mu ma Allah ya shirya namu shugabanni haka kuma Allah ya watsa addini ya watsu ko ina addinin gaskiya cikin wannan ƙasa ta mu kuma Allah ya tabbatar da lahiya da zaman lahiya cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya tabbatar da lahiya da zaman lahiya do wani abu na alheri Allah ya kawo mana shi cikin wannan ƙasa samu do wani sharri kuma Allah ya gusar da shi Allah ya ce da musulmi ma zanantu ayyuhal ne ya ku mu'mine ba ku yi zaton an ya kada su kahire ita da gidajen nan nasu ba saboda suna da ƙarfi kwarai limaka na dukkan eh, min da abin saboda raunin da aka gare ku walahum min alquwa da irin ƙarfin da aka gare su le rashin saboda kahire na da yawa wannan lokaci wa shiddati suna da tsananin yaki wa qurbu bani quraiza minhum kuma ga bani quraiza kusa da su su ma abin da yahudawa ne wa ala khaybar aidan mutanen khaybar kuma suna kusa gare Yesu, su ma gairu ba'idina anhum ba ne su suke gare su ba wa kullum ahli millatin wahida dukkan su mutanen addini guda ne wato yahudanci wal munafiquna min ansarin ga munafikai suna cikin mataimakan kun ga kahire na da ƙarfi amma duk da haka nan musulmi yan kaɗan Allah ya ba su nasara a kan domin idan dai mutum musulmi ya tsaya ya yi abin da ya kamata to shi fa tare da Allah yake subhanahu wa ta'ala dan Allah ya ce shi Allah yana tare da masu takawa masu ihsani ya ce yana tare da mu'minai saboda haka waɗanga kalmomi duka cikin musulmi suke almuttaqi da cikin musulmi suke kuma almu'minina suna musulmi kuma saboda haka gudunmawar da an gare su daga Allah to ko da su yan kaɗan na na suna iya rinjaye abinda dai aka so a yi niyya mai kyau kuma a gyara aiki wa zannu su ko kayyade sun yi zaton annahun ma ne a tsohon sunan ginonin su wato za ta hana su za ta kare su ko sunan abin nan fa'ila abin nan bihi ma abin nan wa min Allah wato wa zannu annahum ma la yad'u sunun min Allah sai ya zaton wato gine-ginen nan da sun ka shige sun kare birnin su sai zaton ginen nan za ta hana su daga azabar Allah ina azabi fa ta'awum Allah sai Allah ya zo musu ay amruhu wa azabu sai azabar Allah ta zo musu min haythu ta yahtasibu inda ba su yi zato ba ay lam yaqdaru bi balihim Allah ya kawo musu tsoro inda ba su yi zato ba min jihatil mu'minin su suna ganin mu'minai ba kowa bane amma ta gehen muminai Allah ya kara musu tsoro har sun ka yadda cewa su zai a raga musu za su ba da gidajen su ba da komi da komi su, kun ga wannan wani taimako na na Allah su da wata ala dama annabi ya ce sirki bin ru'ub masirar ta shahada an taimake ni da tsoro ta yi shekara guda idan annabi na ga idan aka hau daga garin na aka tasan magabar har aiki ya shekara guda duk kahirin da annabi yana iya ji labarin annabi tsoro ya kai saboda haka shi yasa tsoro na na annabi Allah ya kada musu wa qadaba fi qulubihim ar-ru'ba bisa kulli al-ayni wa quri'a bi damiha ar-ru'ba ko ko ru'ba da katar sayyidihim ka'ab ibn ashar saboda kashi wanda an kawo shugaban su ka'ab ibn ashar da na kadi ya al'ada saboda alƙawarin da ya warware washe da ta kai ya da mu'minin da tsananin ke yadda ya kai da hushi wanda ya kai ga mu'minai wa kana sha'iran ya haju rasulullah kuma shi kawo bin ashraf mawaki na yana bacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waka ce wal na yana bacin musulmi bi da ce rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun ji tsoron manzon Allah khawfan shadida tsoro wanda yake mai tsanani fa sun ka shiga ya yukhrijuna umtahu suna rusa gidajen da kansu suna rusa gidajensu yuqribuna ko kuma yuqarribuna bil jaw suna fafashe gidajen da yan ma istahsanu min adan su ɗebe abinda unkun da suka gani yana da kyawu min hashabin ko kuma icce wa gairi da wani ne bi aidihin da hannuwansu suna fashe mutum na fashe gida ne yana fashe gawa sai da hannuwa ne bakwalan bai hadan ruwa da ita ala musulmi na kaddai sai ta musulmi su shiga ɗaki da banza sai suna ta fashe suna ɗebewa wasu abubuwa abin nan da hannuwansu wa aida mumini da kuma hannuwan muminai min kharija su suna ciki suna shewa musulmai na waje suna kama musu eh, lin da kayi ta alaihim don azaba ga su wata fi majali kitali don a buɗe a fada da hilin yaƙi da ya dafa ruwa don musulmi shigo cikin wannan birni da kansu fata biyu ya wani amsar ya ma abuta basira ku yi lura da kawunan ku yadda mutane masu yawa mutane masu ƙarfi Allah zai taimaki jama'a yan kaɗan waɗanda aka gani ba su da ƙarfi a kan masu yawa ko masu ƙarfi ku yi lura da irin wannan fa ta bi ya da amsa ai fa ta ibu bi halin ko zantu da halayensu wala ta gadu kada ku yi yauda wala ta atamidu ala gairi la kada ku dogara ga wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba kada ku yadda ku dogara gare shi duk abin da kuke yi in dai kuna son nasara to ku tabbatar da kun dogara ga Allah shi kadai wale ta ba amma huzun wato al al'aburi ya an ce fata biru kalma ce asalinta daga al'abur wal muja abin da wal mujawara wato makwautaka min shay'in daga da wani abu ila akan zuwa ga wani wada hada sun yi yadda ta ibara da haka an kawa ibira suna an ce mata ibira la'anna tanqulu min al'aini abin na ila abin nan ila abin nan tanqulu min al'aini ila la kan kudu ai ila haddi wato zuwa ga kundu kuki daga ijiya zuwa kundu kuki wa sumiya ilmu ta'bir ilimin da ake ce mai ta'bir ai mai suna ilmu ta'bir la'anna sahibu yanqulu dan abinda na mai wannan ilimi yana tirata min al daga abinda ake zato ila ma'quli zuwa ga abinda ake ganewa shi yasa aka ce mai ilmin ta'bir wal alfazu ibaratu lafuzza da mutum ka faɗi da bakuna wanda aka faɗi da bakuna to ishara ce li'annaha tanqulul ma'ani min lisanil qa'abina qa'ili dan abin na lafazi tana cirowa ma'anoni daga harshen mai magana wato abin da ya kanuhi sai harshe ne ya ciro abin nan da ya kanuhi ya kawo shi ya cire shi daga gare ya kai shi ila aqallin mustami'i zuwa ga hankalin mai saurari wai kalu ana cewa as-sa'idu mutum mai arziki mani ita bara da gairi wanda ya lura da wani ne idan mutum na da hankali zai rika lura da wasu duk hanyar da kaga wani ya biya sha kashi to in kana da hankali ba ka minta kai ka sai shi hana maka minta in dai ga hanya aka bi a sa a ba mutum kashi to wancan kai ya bi ka an bashi kashi ka gani amma kai ko kusa gare da ba kai ba to kaga alama ta nuna kana da hankali da kaga inda wani ya biya sha kashi kai ku sai ka kiran wani hanyar kaga kai ba za ka sha kashi ba kenan to a saidu kenan mana ita barka gairi yanta yantakilu domin yana tirata bi wasitati akali da da hankali ne min hali zalikal gairi daga halin wanga da ya bi hanyar da ta cuta mai ila halin nafsi zuwa ga halin nashi kai da ka ga ya bi hanyar ta cuta mai kai ku sai ka ɓace ku ka zama mai hankali wa mallam ya ata birbe gairi duk wanda bai lura da wani ne ba sai ya tabar bi gairi shi wani bai lura da shi an ka ce ina ruwana an ka ce nan da wani bi wurin, gane ya sha kashin ci a hujja ina ruwana ni a shi ya sha kashi ni babu ruwana sai ka bi kaga kai ka ki lura da wannan da ya bi to kai in ka bi ka sha kashi mai hankali biyu ce a nan nawa ne bi kaga kai baka lura da na gaban ka ba amma kai na bayan ka yayi lura da kai don haka kai da kai lura da na gaban ka sai ka bi inda ya bi an ka tuta mai to shi ko na bayan ka da ya ganka ne yake yana da hankali sai ya kibi kai ko inda ka bi sai cutar ba ta shahe shi ba to kullum wannan shi aka ce mai yace bari Allah ya ce mu ya mana jagora walaula an kataba Allahu alaihim aljanna la kataballahu alaihimul jala ba don da Allah ya hukunta gare su cewa a kore su daga gari ba dai ka a kashe su ai alfuruja mina waɗani hita daga wurin zaman su inda bai rubuta musu wannan ba sun kai to sun kai yaki ya eh, fi dunya da Allah ya musu azaba mai tsanani nan duniya bai katalin wasu a kashe su wasu wasu a kame su kama fu'ila bi quraiza kamar wanda aka yi da banu kwarai da yahudi ne hudawa ba da da hazari bayan an yi gazwatul ma sanata ne tsakanin banu qainuqa da banu nadir shekara biyu a tsakanin su su banu nadir yadda aka yi musu su kan kashe su an kai amma banu qainuqa su kun ji izini an ka ba su sun ka gudu sun ka bar to ba don da Allah ya hukuncin su gudu su bar kasa ba da ya yi musu azaba kun gani a shi annabi zartarwa na yi allah shi ya hukunci ne kamar da kun ka gani ba annabi na ya kore su daga ƙasar su ba allah na ya kore su daga wannan ƙasar har ya raba su da ita ƙasa ta zanta musulmi baki ɗaya walau bil akhirati azabun azabun da kuma ranar lahira suna da azabar wuta ma a min na nadir su banu nadir da su da banu kainaka babu wanda ya musulunta cikin banin nadir illa rajulani mutane na masu taurin kai kwarai da duk abin gada an kai da rigimar ga mutum biyu da sun ka musulunta guda na bin umai guda sayyid bin wahab aslama ala amwali masu ma saboda dukiyar da gari su masu kudi na sun ka musulunta don ka ka a yake su an shi musu dukiya kun ga yahudawa akwai taurin kai kwarai da gaske ba yahude bai son musulmi ba yahude bai son musulunci Allah kai muna maganin Allah kai muna maganin Allah kai muna maganin Allah ka kare mu daga sharorin Allah ka kare mu daga kwalle-kwalle Allah ka daukaki musulunci da musulmai zalika abin da yasa Allah ya wa banan nadiru wannan hukunci bi annahu shaqullah dan sun saba ma Allah wa rasulahu dalili na aka faɗa mana kun san dalilin da yasa Allah ya musu wannan azaba yace bi annahu shaqullah wa rasulahu domin sun saba ma Allah da manzo ne to in dai saba ma Allah da manzo ne shi ya kawo wannan azaba to dole na mutum ya yi tsantsan kowa ya ce saba ma Allah da manzo su a aiki ne to shi ko Allah zai walakanta shi in dai dalilin da yasa Allah ya musu wannan kamar wanda ya faɗi saba ma Allah da manzo ne sun kai to ya zama wajibi ga kowane mutum ya yi tsantsan abinda duk ka gane saba ma Allah da manzo ne na to kai da nawa saboda haka Allah ya ce abin da ya sa musu wannan azaba zalika wannan dalili ne bi annahu shaqalla ai saboda sun saba Allah wa rasuluhu da manzoni fa asabahum ma asabahum bi zalik sai abin da ya same su ya same su saboda wannan dalili kuma ba su dai ba wa man shaqalla duk wanda yake saba ma Allah ko yau ko gobe ko kuma jibi fa inna Allah shadidul iqabi lahu lalle Allah mai tsananin azaba da gare shi fale kun ka'inan manka lalle ya kasance kowane na kowane na ya kasance fala da zalika azabun shadidi yana da azaba mai tsanani saboda saba ma Allah wa huwa wa'idun mustamir wannan alƙawari na wanda wanda ya ci gaba wato ba wanda ya wuce bane ko gobe mutum ya ci aiki zai samu Allah ba zai gama lafiya duk abin da kuka ji Yahuda ana yi ba ku jin wani suka mutuwa inda kuna jin wani suka mutuwa da ya zama a zigari don inda duk ɗaya daga cikin su zai mutu a kulle gida aka kowa ya kulle gida aka kowa ya kuma wanda duka jinya da su ko jinya ka kai da su asibiti inda duk an ka ce likitoci sun ka ce ana ganin ciwon na mutuwa da ko kalle su gani duk kulle daki suka yi daki asibiti inda wannan suka jinya na su koma waje su zama su in sun ka gaba bai fara shure-shure ba sai su nemi izini asibiti a ba su izini su ɗauka su kai gidajen sai su kulle su ta yi ya yi ta banke baki ne sai ya gama su dauko ba kamar musulmi na ba da aka yi wa kusa gare shi ana a uzu billahi minash shaitani rajim sai shi dan shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har ya faɗi su babu abin da aka ce ba jayewa dai aka shi ta banke gina shi kun ga inda kuna gani da idon ku kuna gani waɗannan abubuwa da kun ga yadda suka mutuwa da kun gane Allah na nan na saka musu da abin da suke Allah ya gafarta mu wa min jumlati ma qarraba al-mu'minu cikin jumla da mu'minai suka rusa bi ajiyin da su min buyuti a'da'illahi na gidajen makiyan Allah al-yahud wa abin nan na kaidin yankewar da bin nan da nan makiyan Allah wa shijarin da itacen su wa huwa yabdu liman la basira lahu sassare da binun na a waje cikin gonaki ga wanda bai da basira yana bayyana ga wanda bai da basira bil awaqibi wanda bai san bai da tunani ga karshen al'amurra sai ga a anna zalika laysa bi salahi wannan ba gyara bane ana yaki da su ana tare da dinai wa in kana bihi nikayat lan ko da yake akwai azaba ga kahirai amma wanda bai da basira sai ga a bannaci wa huwa fasadu wato bannaci lima sai sirrul muslimi ga abin zai zamo ga musulmi saboda garin zai zama ga musulmi dabino ya zama nasu to wanda bai da basira sai ga tunda dabino ya zama nasu to dan me kuke kare shi wa qala Allah ta'ala bi zalika sai Allah yace a cikin wannan ma kadatu min linati ma kadatu ce ya musulmuna duk abin da kuka yanke ya musulmi min linatin na gutsun da bino a wata rattun wa ka'imatan ko kun ka ta tsaye ala usuli a bisa ga gutsunta da wanda kun ka sari da wanda kun ka bari ba ku sari ba ya yi daidai fa bi izinin Allah da izinin Allah na shi ya ce a yaka ai hayyara hu zalika shi ya ba su zabi in kun ga dama ku sari da bino in kun ga dama ku bashi wani yuqzi bil izni bil qadai don ya kunyata ga izinin gadi ya ba su a wajen sari da bino ya kunyata alfasidi na fasikai alkhariji na al'adila wanda sun kai ta daga yi Allah da wa huwa hukumun amu wannan hukunci ne halatti fi jawazi kadai a shijari kufari ga halaccin wato kakkallewa itacen kayirai wa kari da wabiyan da sassoke dabbobin su wa karki ha da konewa itacen su lin da kayan don azabtarwa gare saboda haka ba laifi bane abinda musulmi sun kai sun ka dora kare musu da wannan abin nan dubara yaƙi na saboda haka wannan ba laifi ba ne wa ma a fa Allah wa ma afa Allah wa ala ya zakara hukumar fayi sannan Allah ya ambace hukuncin dukiya da ake ce mu fayi ba da an tammal jala bayan ko da kahirai ya tabbata ya kammala wato dukiyar da an nan ba yaƙi an kai ba wajen samu ta wa Allah ya ce wa ma afa Allah duk abin da Allah ya kawo ya mai da shi ala rasulihi ga manzo ne minhum ga wadanda kahirai na banun nadir na dukiyarsu wa ma wajabtu alayhi ba ku yi abin da ne yaki da gare shi ba ai lam tasri'u ya muslimuna alayhi ya ku musulmai ba ku yi sauri wato da shirin yaki gare shi ba nan khairin bisa doki wala da kafin ko bisa raƙumi ba ibil wato ai lam tuqasu fi mushaqqa babu wata wahala da kun ka samu wajen samun wannan dukiya walakin Allah sallidu rusulahu ala man yasha sai dai Allah yana ba da manzanni yana ba manzanni na iko da rinjaye da sallah alaman ya sha ga wanda ya ga dama wannan wata nasara ce Allah ya ba musulmi ya ba manzon Allah iko a kansu da sun ka gane sai sun ka ji tsoro wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komai fala haqa lakum da haka wannan dukiya ba a yi yaki ba kwake su ɗaya an kai sun ka ji tsoro sun ka yarda da sulon da annabi ya ci sun kai ta sun ka bar dukiyarsu to wannan ba ta yaki ba ce ta manzon Allah ce kawai Allah addaita manzo Allah ka jujjuya ta inda ya ga dama wa ya hatasu bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya manzo Allah ya ke banta da shi shi kadai wa man zikira ma'ahu bil ayati thaniya da wayanda aka ambata da shi cikin aya ta biyu din nan da za ta biyo baya min al asnaf al arba'a na mutane guda hudu nau'in mutane guda hudu wayanda za ku ji yanzu su adda wannan dukiyar alama kana ya kasimu kamar yadda annabi ke rabawa anna li kullin minhum khumsul khumsi kowane kashi ɗaya cikin biyar za a bashi cikin mutanen nan hudu walahu sallallahu alaihi wa sallam, albaki shi kuma za Allah ya dauki kashi guda da yare. ya fa'alu fihi ma yasha yayi wa da ga dama da kashin nan guda to haka ko an kai sai annabi ya karba fa a da min wal muhajiri ya diba ya ɗan ma sahabbai ne masu hijira wata talafata min al ansar kuma ya diba ya ɗan wasu mutum uku cikin mutanen madina lifakarin saboda talaucin saboda Allah ya ce ba ganima ba ce in ganima ce sai a raba a ba kowa haƙƙin da shari'a ta ce a bashi to Allah ya ce ba ganima ba ce Allah adda ita kuma maza Allah zai azata inda Allah ya ce aza wata ala, to ga mutanen da Allah ya ce su za a raba ma a ba Allahu ala rasuli ma Allah Allahu ala rasuli and karbe Allah ya ce a raba wannan dukiya ga su Allah ya ce ma fa Allah duk abinda Allah ya kawo ko mina na Allah ya dawo da shi ala rasuli ga manzo ne min ahlul qura daga cikin mutanen alkalmu ayyamin min kulli fai'in kowace dukiya raddahu Allah ila rasuli wanda Allah ya mai zuwa zuwa ga manzo ne duk dukiyar da Allah ya ba manzo min gaira an yakuna lil muqatalati fiha haqqun wadda babu wani haƙƙi ga masu yaƙi don ba a yaƙi babu wani abin na haƙƙi ga masu yaƙi wale adatu ga gairar ibara ta ula ya ce abin na ma a ba Allah ba tare da ibara ta farko ba liziya abin na da ta takariri don ƙarin takariri wato ƙarin tabbatarwa wani umumin hukumi don kuma hukuncin ya haɗe li kulli fai'in an hada shakal kowane abin na dukiya da ta zo wanda ba a yi yaƙi ba to ta shiga cikin wannan nau'i Allah ya ce duk dukiyar da Allah ya kawo ga manzo ne ba tare da yaƙi ba daga mutanen alƙaryu to fa lillahi Allah a taita wannan ta Allah ta ba ta mujahiduna bane don ba ai jihadin ba balle a samu mujahiduna su samu dukiya Dukiyar Allah ce ya amuru bihi ma insha Allah na ba da umarni cikin ga abin da ya ga dama yatrihu abin nan yatrihu yusrahu yusrahu ana diba wannan dukiya a karkatar da ita fi imaratin ka'aba wajen raya ka'aba wato abin da ya shahi sha'anin ka'aba gaba dai wa ila asake kuma akan yi amfani da ita ga abin da ya shahi lalurorin sojoji haka wata guri da ƙananan hanyoyi ƙananan hanyoyi waɗanda aka jin tsoron a shigo a cutawa musulmi cikin dare wa ila misali musulmi da kuma ana jujjuya ta zuwa ga masalahohin musulmi sannan walin rasuli da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana da nashi kaso wali zir qurba da yan uwan manzo suna da nasu kaso ay sarahu li zawil qurba ana karkatar da ita zuwa ga yan uwan annabi wa hum banu wa hum banu hashim sune banu hashim yan uwa annabi wa'anda aka ba wannan kaso wato ba su cin zakka su sune banu hashim da banu muttalib la'annahum mun'u a sadaka dan su an musu cin sadaka saboda haka da an kace kar ci sadaka kuma an sa akwai talakawa cikin su sai an ka ba su wani abu an ka ce in ya zo a ɗiba a ba su abin da ka isa su don ana musu cin sadaka to lokacin da an ka hana musu cin sadaka fa ju'ila lahum haqqun fil bayt sai an ka samu su haƙƙi cikin wannan dukiya wadda Allah ya mai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wale ta ma kuma ciki aka ɗiba a yi renon marayi a dabarin musulmi na yare 'yan ƙanana ɗiyan musulmi domin waɗanda an marayi waɗanda babanninsu sun kamutu maza ba uwayensu mata ba na halaka aba'uhum wa'anda babannin su sun kamutu wa fuqara wa suna fakirai idan yaro yana karami kuma yana talaka baba ne ya rasu to wannan yaro marayi kuma duk abin da ake wa marayi za a yi mai ba a lura da abin da biye ka ciki za a lura da maraici ne don mutuwa uba ita an maraici don ko da in uban na nan da ɗan da uwa shi ka kawo musu abinci to yanzu idan uwan na nan uban bai nan mai kawo abinci bai nan to da uwar da ɗan sun zama marayu ko da ko ita ta na nan ita ake ce armila ko da babanta na nan to dutsiyan nan nata marayi ne to wayannan marayi su ake ɗiba wannan dukiya a taimaka musu da ita abin da yasa kun ka ga mu yanzu idala tana kwamitin marayi taimakon marayi mu babu irin wannan fayo don jihadi na an ka tayi an ka samo shi to yanzu babu wannan jihadi kuma marayun gana nan marayun yanzu ma sun yi na da yawa na yanzu sun yi na dole yawa to wannan shi ne babban dalili wanda ya sa tun da Allah ya ce a taimake su to ina za a taimake su sai aka ce to a bi wata hanya wadda ake gani wadda ta dace a taimaka musu da saboda haka kamata ya yi mutane masu ba da gudunmawa ga marayi su yi ƙoƙari su taimaka a samu wani matsayi a yi a samu wani ofis a gina a samu wasu ma'aikata a ɗauke su duk wanda adda abin da zai kai mu marayi ya kai can ba sai an yi ta roƙon mutane roƙo bai da kyau kuma yana bata wa mutane rai duk wanda kun kai kwamiti kun ka iske shi ya baku ya gobe kun ka taho tun da nesa ko kuma ya hawa shan toka rai ne ya ɓaci ku kuma ranku ya ɓaci to abin da adda kyau ku samu wani ofis ku yi idan kwamitin naku ya hada ƙasa baki ɗaya to kowace lokal gamman kun irin wannan sai ku ba da sanarwa duk wanda adda abin da zai bai in gwamnati ce sai ta kai in masu kuɗi ne in zakati wa ga mutum ya suwa yana so ya ba marayi san da zai ba suwa sai ya kai can wurin da lokaci ya yi ɗaukowa ɗaya aka yi raba musu amma in dai ba haka za a yi ba in dai duk mutane za a yi roƙo su to ban ce za ku bari bana ba amma dai na san bari za ku yi ban ce bana za ku bari ba amma dai na san bari za ku yi in dai roƙo za a zan kai kullum kullum ya gafarta mana ku ɗauki matakin da ya kamata ku daina yawon roƙe-roƙe ku mutuncin ku wanda kun ka wuri ne kuma mutunci ne ya zube amma ku masu kuɗi ku ku ɗauki mataki rabe da wannan ba sai gwamnati ba ai gwamnati ba ta kosan kun kawo wannan kwamiti ba ba ta kosan kun kawo ba ba akwai jawo hankalin gwamnati Eh, yanzu dai ba mutane na an ka faɗa ma ba wurin kwamitin tafsiri ya yi ƙoƙari har mutane sun ka gane marayi to ai kwamitin nan da tafsiri har yanzu aiki ne na don kwamitin marayi eh, reno ne na kuma tarbiyya ta ta kuma yan kwamitin marayi yara ne na shi ya sa su aiki to ai kwamitin shi zai ɗauki wannan mataki ya ci gaba eh, sakataren tafsiri na nan duk jiha ga ko ina akwai wannan kwamiti kuma daga wurin ga ya haifu to sakataren tafsiri na na aiki ne na duk abin da a matsala ku ku kai mai Allah ya taimaki kwamitin tafsiri kuma ya kara mai faɗaɗawa ga ayyuka alheri ya jajjawo su daban-daban ya to wal mataki ne bayan an ba marayi sannan wal mataki ne kuma da talakawa ai abin nan zaul haja wayanda adda ta bukata mina musulmi dan shi irin wannan kwamiti idan aka yi shi zai taimaki marayi ba su kadai ba wal na da talakawa kuma zai taimaka ma talakawa wayanda ba su da aikin yi kun ga abuna mai yiwa in kwamitin ya samu da zai yi har ya ɗauki mutum guda ko biyu maza da mata ya iza su su koyi wani kwas na sana'a sai su zanna suna koya ma talakawa waɗanda ba su da aikin yi sai a zanna ana koya musu eh, yana iyawa kun ga wannan aiki ne nan na ya shayi kamar da kun ga Qur'ani ya ce wal masakin da miskinai sannan wa min sabili da matahi al munqadi wa fi sabari wanda buzuri ne ya kace lokacin tahiyya sai mina musulmi gashi kan hanya ya baro inda an ka san shi ya to inda ba a san shi ba abin da ya sani ya kare to sai a bi hanyar da za a taimaka mai bayan an gane shi bayan an yi binciken da aka yi an gane shi lalle mabukaci na to sai a san yadda za a yi a taimaka mai ai yastahiqu annabi wannan mutane wannan rabo da an ka wadi annabi ya cancanta a bashi wal asnafil arba annabi wal arba'a da nau'in nan guda hudu da kun ji mu ambata za a baiwa annabi za a baiwa jama'an nan da aka ambata baya ga annabi an ce fa lillahi rasuli sannan an ka ce walidil qurba kashi na dai wale ta ma kashi na biyu wal masaki na kashi na uku wani sabila kashi na hudu to waɗanga da annabi da al'asanaful arba'a nau'in ga guda hudu a ɗauke shi a raba alama kana ya kasimuhu kamar yadda annabi ke raba shi min anna li kullin min al'arba'ati cewa kowane cikin kashin ga hudu ya ɗauki khumusul khumusi biyar an ka kasa to kowane ya ɗauki kashi guda kashi biyar aw abin na na haja wato ko talakawa na bukata don akwai talaka na hakika akwai wanda lalura ta mai sai talaka ba ba abu aka samu ba abin da ya ka samu isa ta abba ba shi a faqirul haja da a ce bai da lalura abin da ya ka samu ya isa to lalura ta tilasta shi ya zan faƙiri amma ba ba ne to duka dai irin su su ma faƙara wal haja su ma ana ba su walau baqi ala kun ala qadar haja sai annabi ya dauki saura gwargwadon bukata ta abin da yasa an ka ce a kakkata wannan dukiya a aje ta don talakawa kai la ya kuna kai bi ma'ana allamu wa an abin muqaddara ba'daha wato li alkaila wato likaila ya kuna alfai'u don kada wannan dukiya ta zama illatar illa likita ga raba shi kazalika kamar haka kada ta zama abin nan dulatar bidan mai dali ai abin na mutadawulatun mutadawulan ta za wadda aka miƙe ƙeniya da ita a miƙa tana a miƙa tana wa yunqalu a ɗauke ta ila aidin mukhtalifa zuwa ga hannuwa daban-daban wato abin da yasa Allah ya ambaci mutanen ga hudu don kada a ɗauke ta zuwa ga hannuwa daban-daban waɗanda ba waɗanga ba shi yasa Allah ya keɓe waɗanda su kaɗai wa ƙuri'a bi fatahiya wato daulatan ay yaduru min al-gina kai ya dawo abin da mina gani kai ya dawo ga abin da mai kuɗi kuma ga talakawa can ko masu kuɗi su dawo su yayi sai an ka ce a'a talakawa ga aba don kada ya zama yana kewayawa bayanar agani ya imin ku tsakanin masu kuɗi cikin ku wa ma ata kuma rasulu fa wannan rabo ko ba wannan rabo ba duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi mina fai ina wannan dukiyar wa gairihi da waninsa ko ku duhu ku karbe shi in dai manzo Allah ya ce ga wanda za a yi to ku yi kokari ku daure ku an shi abin da manzo Allah ya ce duk abin da manzo Allah ya ce a yi to akwai alheri gare shi saboda haka duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi to fa ku duhu ku karbe shi wa ma na haku an ku abin da duk ya hane ku da shi to ku hano duk abin da ya inganta aka ce manzo Allah ya ce a yi to Allah yana cewa ku karbi wannan magana ku yarda da ita ku te ku yi abin akwai alheri ciki ne abin da duk aka ce manzo Allah ya ce a bari to ku karbi magana manzo Allah ku bar abin nan babu alheri ciki ne ko menene saboda haka wa mana hako ana banta mina akhazi wato ya shiga cikin karba ko mina da in manzo Allah ya ce ku karba to ku karba wal qawli in manzo Allah ya ce ku hadi ku hadi fanta wa ano abin da ya ce ku bari to ku hanu gare shi wata ne ku nisance shi wa kala mawardi mallam ya ce innahu mahmulun wannan aya ba ga sha'anin ganima ɗaya take ba wato ana ɗaukar ta ala umumi dunkule baki ɗaya fi jami'i hi wa nawahihi cikin dukkan abinda annabi ya bada umarni da umarnonin da ya ba suwa da hane-hane ne duk sun shiga ciki don shi annabi la ya amuru illa bil islam shi annabi bai umarni sai da abin da alheri da maslaha wala yanha illa an fasadin bai cewa a bari sai barna duk abin da kun ji manzo Allah ya ce a bari to abin nan yi ne barna ne ko mina in dai manzo Allah ya ce a bar shi to abin nan ya an kai shi sharri na ko menene saboda haka duk abin da kun ji manzo Allah ya ce ku bari to ku bari duk kasar da ka yin abin da manzo Allah ya ce ta yi ta bar abin da manzo Allah ya ce ta bari da izinin Allah za ta kare lahiya Allah ya taimake mu wa qala mahdi wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu hadha yujibu wannan aya tana wajabta ya kasance anna kullama amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama cewa duk abinda annabi yayi umarni huwa amrun min Allah ta'ala shi wannan al'amarin Allah na da Allah shi yace duk abinda annabi ya ce ku yi to ku ansa Allah ya ce ku ansa kun ga eh annabi ya ce ku yi kaza kun ka ansa Allah kun ka wabi eh, Allah magana Allah ce wa ma an anhu fantahu abinda duk annabi ya ce ku bari Allah ya ce ku bari to eh annabi ya ce ku bar abu kaza kun ka bari Allah ne kun ka wabi dan shi ya ce ku bari ya hada muku kamin annabi ya hada muku saboda haka duk abinda annabi ya umarni da shi huwa amrun min Allah ta'ala wannan umarni na daga Allah wa in kana til aya nazala ko da yake aya ta sauka bil ganaimi ga sha'anin ganimomi fa ma'ana ha amun ma'anarta ta hada dukkan matsaloli gaba dai fa jami'u awamiri sallallahu alaihi wasallam dukkan abubuwan da annabi yayi umarni wa nawahihi da hanoni ne da khailatun biya sun shiga cikin wannan aya in dai annabi ya ce ayi to Allah ne ya ce ayi in annabi ya ce a bari to Allah ne ya ce a bari wata kullaha ku ji tsoron Allah ya jama'a ay in tasilu awamirahu ku bi abubuwan da annabi ya yi umarni ku bi abubuwan da Allah ya yi umarni fi nabihi ga annabi ne wa rasuli ga manzo ne kuma wanhu ku hanu annawahi ga abinda annabi ya yi hani gare shi sun makala sannan Allah ya ce bayan ya ce wata kullaha ya ce inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne liman khalafu ga wanda ya saba mu saboda haka ya zama wajibi mu nisanci abinda muka san sabon Allah ne mu nisanci saban Allah Allah ya ambace a mai biyayya yace kuma a ji tsoron saba yace to inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba na liman kalafa ga wanda ya saba mai fi awamirihi ga abubuwan da ya umarni a wani hayi ko ga hani falayan tabi al mai hankali ya farka li nafsi ga kai ne mai hankali ya farka da kyau ya lura da halin da ake ciki kowa ya dibi inda yake in ka ga inda kake cikin rashin gaskiya na to bari Allah ya hana rashin gaskiya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau lil fuqara'i lil fuqara'i fuqara akabara ta'ala almu'minina sannan Allah ya ba mu'minai labari ba da abin <coughs> almu'minina ba da to summa amara ta'ala almu'mini sannan Allah ya umarci mu'minai ba da islam bayan su musulunta Allah ya umarce su bi kawo su ji tsoro nai fi kulli shay'in a cikin dukkan abin da suke yi wa fi amrul ganaimi da kuma al'amarin ganimomi fi hadhihi aya cikin wannan aya fa qala lil fuqara ce a baya ga talakawa ko kuma lil fuqara ko lura da talakawa muta'alliqun bi mahzufin ay ujubu lil fuqara ko yi mamaki ga talakawa al muhajirin talakawa masu hijira alladheena ukhrijoo min diyarin inda an ka fitar da su daga gidajensu wa amwali an ka yadda su daga dukiyoyinsu wayanda an ka hidda su cikin gidajensu da dukiyoyinsu ya abin na yabtaguna fadala min Allah suna neman fadala daga Allah na suna neman yarda Allah sun ka dukiya sun ka gidaje sun ka diya sun ka mata sun kayo hijira zuwa madina don neman yarda Allah ya tabu na fadalan min Allah wa riwana suna neman falala daga Allah da yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah kuma da manzonai wada'ika humus sadiquna fi imanin wadanga duk wayanda a haka sune masu gaskiya ga imanin su Allah ya sa mu cikin su haisu khataru al-islam lokacin da suka zabi musulunci alama kano bi bisa ga abin nan da suke ciki ne min shidda duk tsananin da suke ciki sun ka zabi musulunci wa zikira an ambata cewa annar rajula kana ya asabul hajara lalle mutum yakan ɗauki duci shi daura ala badani ga ciki ne min al-ju'i saboda yunwa kun san ɗayan mutum ya ji yunwa hanji ne na ka buɗewa sai iska ya shige su in ya sa abinci sai abinci ya cika su sai ya baje yanwa idan abincin ya kare sai iska ya cika sai ka ji yanwa ka je a kamawa da wuta cikin ka zai to sai su samu duci sai su azaga ga ciki sai su haƙiya sai su ɗaure sai ya mace hanjin shikenan ba sai iska ga wurin shiga ka shiga a jiyanwa ba sai ka yi ni baka ci abinci ka ji yanwa ba don hanjin ka ki bari su buɗe balle iska ya shiga ka ji yanwa to an ce haka ɗayan ka yi wa kana rajulu yattakhidhu hufra fishita saboda rashin wurin kwana in ana sanyi kun san kasashen laraba irin madina haka sun yi mu sanyi na kamar wadda kuka gani in an ka ta yi aikin hajji lokacin sanyi kuna ganin wadda abin yake kamar wani wata masiba da ta sauko sanyi karhi gare shi can to in ɗayan ya ga bai da zane bai da zanen da zai lulluɓa shi maganin sanyi sai ya samu takobi ɗaya ta yi daji sai shi rami iya rami sai shige cikin rami shi kenan maganin sanyi kenan malahu da sarun gairuwa bai da wani zani in ba shi ba bai da zani in ban da ranar wa qattara kudiyarahum alhali sun bar gidajensu can makka wa amwalahum sun bar dukiyarsu can makka wa sha'irahum sun baro jama'a su can makka wa kharaju sun hito sun bar gidajensu hubban lillahi wa rasuli don tsananin sa Allah da matolai to Allah roƙonka muka bai asma'ikal husna kulliha wasu bajikal ulama alimna minha wa ma lam ala Allah ka samu cikin su Allah ka sa mace cikin su yadda ka taimaka musu mu ma roƙonka maka Allah ka taimaka mana ka shirya mu ka shirya nan za mu kwana insha Allah mutum ne ya ɗauko wani da bakin kuma ana harin da yasa sai ita da ya ya halle ya farko da abubuwa kuma ya zo da biyar da kota kuma da kota shi kuma ya akwai abin da zai yi eh abin da zai diya zai biya idan an yaye mai diya sai ya kafara ai shi ya dauke ya kai shi inda aka kashe shi shi ya ɗauko shi ya kawo shi inda an ka kashe abin da ya saba da gangan na ya kashe shi ya saba a ce a kashe shi ba ya kawo shi shi ya ɗauko shi ya kawo shi wurin ya mutu amma ba da nihin ya kashe shi ya kawo shi shi yasa an ka ce kashin kuskure shi ya kashin kuskure diya zai biya in an yaye mai shi ya azumi sittin abin da zai gani kaddarori na kowa suna iya fada ba sai mai tukin mashin ba kowa suna iya fada ko kai yanzu kana iya shekowa a koro ka da gudu ka sheko da gudu ka iske wani dattijo mai da labari ka kabare ka wuce sai ya faɗi ya mutu kai gudun ka kai ka tsere sai ka ije wani shikenan ko da an ka dauka an kai asibiti bai halaka ba ka kashe mutu ba kaddarori ba ne ba ku gani akan yi faɗa wani ya ce ya tashi zuwa bugun wani ya zabura don ya kare kai ko don ya sheka sai ya faɗi ya mutu wannan kuma shi ya kashe shi kaddarori na ko ina suna iya faɗa illa dai in sun fada maka ka sa hannu biyu ka karbi kaddara ka mai da al'amari ga Allah ya san dalilin da yasa ya jarraba ka Allah ya tsare mu da miyagun kaddarori Allah ya tsare mu da miyagun kaddarori ya ci gaba tsare mu da idan mu ya shigo masallaci yana da raballa shin sai ya yi sallar nafila ko da ya sallar nafila ne saboda kan zauna sai in dai ya yi bai da laifi in kuma bai yi ba bai da laifi don ga mazhaban malikiya ba la'asar ba a nafila ko ka shigo masallaci ba a nafila akwai kuma malamai da maman zaba malikiya wa'anda adda wannan ra'ayi a sun ka ce babu abin nan babu za su sababi sun ka ce babu za su sababu saboda haka lokacin da an ka shar'anta na ibada na sallah sannan ta halitta da an ka hana ta saboda haka akwai kuma wa'anda sun ka ce ana yi to in ka shigo in kai ya halitta in baka yi ba ka da zai an kama ba kamalan kamar yadda cikin da yake wanda to ya tsayo ga watan Ramadan da yana mai imani da kyautatawa an ga wata mai da zunubai da shi hatta kaba'ira ko yana zunubai ai wani hadisi ma hadisin imam ahmad cewa man kama ramadana imanin wa hadisaban gubira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wanda ya tsayu ga watan ramadana an kai asham da shi har an ka gama saboda Allah ba don kowa ba babu rana guda da ya bari an ka fara asham ba da shi ba babu rana guda da ya bari an ka kare ba da shi ba an gafarta mai zunubin da ya nan gaba duk zunubin da ya haifa duniya an gafarta mai shi kuma ya ce isnadun hasan eh, saboda haka duk zunubi ya ce hmm. duk zunubi an kace ko ba gariya ba mata akara min dan biyo ma mata kadama min dan biyo mata a ai dan shi ne shedan ya san wannan shi yasa yaka dubara sai yana shiga cikin yan yara waɗanga masu tasowa yana ce musu kai ashen haba dole ta ba ba dole ta ba ana kai 20 ga wata sai ka gadi sun bari shi kenan ba a gafarta zunubin da ya wuce ba wanda zai zo da ba a gafarta shi kenan zai ya hana wannan da gangan na ai shedan ka wannan tabiya ya sani da gangan na wanda duk an saka kwasa ga irin wannan ra'ayi shi da ba a wata mai to duk da gangan na inda duk an ka ce ga wata ɗan hanya wadda aka samu alheri ta hanyar addini dan na nan biye da ita kuma duk wanda zai tsaya shiga ciki ya samu wanda ya samu sai ya hana musu samu wa'annan abubuwa ku kokari ko abin nan shi yasa abin nan a lamajmu'atul ula ya faɗa cikin mujalla ce ta farko yace daga cikin dalilan da ka hana Allah ya anshi azumin mutum barin yin asham salatu tarawih yace barin yin ta wani dan lokaci yace yana hana Allah shi anshi azumin mutum gaba ɗaya saboda barin yi ne barin koyi da annabi yace wanda bai koyi da annabi kuma Allah ba zai anshi ibada ta yanzu mun ka kare karatu a cikin tafsiri Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ko ya halatta wajen addu'a mutum ya ce don Allah don annabi ko don daraja annabi ko don ɗaukaka annabi Allah ce Allah cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye masu kyau ku yi addu'a gare da su abinda Allah ya ce ke saboda haka in dai son kaka ansa ce iwa da Allah ya saka in ko son kaka dai kai ta aikin banza to zabo ka zo abinda ka ga dama ai kai ka shekara guda kana da abu baka samu ba saboda ka koyi wa da Allah ya sa ku Allah ya ce kuma qul du'ur rahmana a qul du'ullaha a du'ur rahman ayyan ma da uhul hul asmaul husna ka ce in za ku yi addu'a ku ce ya Allah ko ku ce ya rahman duk wanda kun ka kira cikin sunaye ne yana da sunaye masu kyau saboda haka sunayen Allah masu kyau su aka so a yi addu'a gare shi in ka iya annabi ya sha iske suna addu'a da sunaye masu kyau sai ya ce wanga ya kira Allah da sunan da ɗaya an kire da shi zai karba ya roƙe da shi ya bayar ya sha iske mutane da yawa da irin wannan in ka san irin waɗannan sunaye sai ka yi da su in ba ka sani ba ka ɗauki wannan aya da ta ce ah, abin nan kwalidu Allah a rahman ko abin nan Allah ya ce lawala asma'ul husna fa da uwa biya yana da suna ba suke ku roƙai da su don haka duk sunan da ka sani ka roƙai da shi shi yace ka roƙa to tunda ku ya saka zai karbi ibada ka wanda ya saka kuma kai wanda ya ci zai karba Allah ta mala ko ya halatta mutum ya yi addu'a da Hausa a cikin sallah ya halitta mutum shi ya addu'a da Hausa da Yarbanci da Iyamuranci da Gunganci <laughs> kowane yare kun ga ai cikin mukutasar ya ce kai ko ta yi kama da hira ya ce kama ka ce ya wani ya wani ya Allah gawa wani ga kaza ga kaza ya ce ko haka nan ya halitta in dai addu'a ka kane in dai addu'a ka kane kamar da kowa gani cikin mukutasar Allah ya gafarta mana kuma ka ba mu mai yawa ka ba mu mai mu don daraja sunayenka ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara ma arewa lahiya da zaman lahiya bi asma'ikal husna kulliya wa sifatikal wala Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka kara ma arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ka gusar da hitina ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita ka gusar da tashin hankali ka gusar da ciya cuta da talauci da rashin abinci sai a sama'ika husna Allah ka ansa mana addu'o'in muna karo roƙon ka ya arhamar rahimi ya samadu ya kawiyu يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك اعتصمنا يا الله كتوس يا من ككاري مككاري جهم يا الله ككاري مككاري جهم يا الله ككاري مككاري جهم ككاري دكان جوي مكوتا وانا جهاتا da mu da su ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka tausaya mana ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha mu zuwa ga abin da duk kaka so kana yarda da shi Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka kara musu rayuwa mai tsawo mai albarka Allah ka kare muka kare su ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare muka kare su kuma ka azaita mu alherin su kuma ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu isa mu don daraja sunayenka ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zama mu Allah ka kare mu wuraren sana'a ma Allah ka kare mu wuraren ayyukan ma Allah ka kare mu wuraren tayoyin ma Allah ka kare ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayin ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi duka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gracias.